Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na da da biyu biyar ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri namu na yau Juma'a 6 ga watan Afrilu shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. shugaban amurka donald trump ya faɗa a ji alhamis cewa zai tura akalla rundunar tsaron ƙasa da ake kira national guard su dubu biyu zuwa dubu hudu su tsare iyakar amurka da mexico daga da kuma shugaban kasar nana akufa ado ya karyata 'yan hamayya da suke cewa gwamnatinsa na shirin sai da 'yancin kasar ga amurka a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya kara zafafa cece kuce kayya tsakanin amurka da china kanin labaran kenan rundunar 'yan sandan jihar niger najeriya ta ce ta samu kwace bindigogi 110 a hannun al'umma muna da rahoto bayan labarai sai kuma ƙasar kamaru inda aka sanar da sakamakon zaben majalisar dokoki jam'iyya mai mulkin kasar ta shugaba biya rdbc ita ce ta lashe kujeru 63 ita kuma jam'iyyar adawa ta ncf ta samu kujeru guda bakwai kacal A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi sun yunkura wajen inganta harkokin ilimi ta wajen tsara gasa da ta ba ɗalibai kowane mataki damar nuna ƙwarewarsu. Sunana Mama Musa, na gabatar da tatsuniya, ni na bada sunana, don saboda abu ne wanda yake mai muhimmanci. Sunana muhammadu sai na gabatar da tarihin da magaram abin da na sani. Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki inda banda amsa tambayoyi masu saurare za ku ji abin da ya janyo ƙauracewar likitocin Najeriya zuwa waɗansu ƙasashe amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. shugaban amurka donald trump ya faɗa a ji alhamis cewa zai tura akalla rundunar tsaron ƙasa da ake kira national guard su dubu biyu zuwa dubu hudu su tsare kan iyakar amurka da mexico da yake yi wa 'yan jarida magana a cikin jirgin shugaban amurka air force one a turance jiya alhamis da malice mr trump ya ce zai girke rundunar har sai an kammala gina katanga akan iyakar domin hana abin da gwamnatinsa ta kira karuwar bakin haure da suke tururuwa zuwa amurka ba bisa doka ba a halin da ake ciki kuma fadar white house da ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon sun ce ana ci gaba da tattaunawa game da girke sojoji akan iyakar da ke kudu maso yammacin kasar hakan kuma zai dogara ne akan bukatar jihohi da suke kan iyakar har yanzu akan batun sojojin na amurka kwanakin baya shugaban amurka ya sha nana ta kira da a dawo da sojojin amurka da suke siriya jami'an tsaron amurka suka ce babu abin da ya canza akan dabaru da manufofin amurka akan girke sojoji a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda wani, wani hafsan rundunar sojan amurka da ake kira lieutenant general kenneth mckenzie yake gayawa manema labarai a ma'aikatan tsaron amurkan daga Ghana kuma shugaban kasar na na Akufa Ado ya karyata ikirarin da 'yan hamayya suke yi cewa gwamnatinsa na shirin sai da 'yancin kasar ga Amurka. Karkashin wata yarjejeniyar soja tsakanin kasashen biyu. Shugaban wanda ya jawabi ga al'umman kasar da daren jiya Alhamis ya ce wannan yarjejeniya ba sabon abu ba ne, kuma gwamnatoci na baya duka ciki har da 'yan hamayyan wanda suke ihu a yanzu sun amince da ita cikin sirri. ya ce tunanin gwamnatinsa nasarar da 'yan ƙasa ya sa ta miƙa wannan batu zuwa ga majalisa kamar yadda ridwan ya aiko mana da ƙarin bayani to continue the cooperation agreement with the united states of america it is our firm belief that the agreement will help enhance our defense capability and offer an important layer of support in our common effort to protect the peace in our region akan haka muke jin yana da muhimmanci mu ci gaba da yarjejeniyar haɗin kai da amurka mun yi imani yarjejeniyar za ta ƙarfafa ƙarfin tsaronmu ta kuma samar mana goyin baya a ƙoƙarinmu na kare zaman lafiyar nahiyarmu. Let state with the clearest has not offered a military base ya kara da cewar bari in fito muku kuru Ƙasar kasar ghana ba ta kula yarjejeniyar kafa sassanin soja da amurka ba kuma ba za ta kula ba a hakika kasar amurka ma ba ta gabatar da wata bukatar haka ba sai dai hassan ayar ga mamban majalisar dokoki na babban jam'iyyar adawa ndc bai amince da shugaban ba daga abubuwa da ke damun mu shine yadda sojan amurka zai shigo ghana babu wata ka'ida a kansa kuma ko dokan ƙasarmu ba ta aiki a kansa a gaida Ridwanu Abbas. Kuna sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya kara zafafa cece-kucin cinikayya da china inda ya umarci hukumar cinikayyar amurka ta kara kudin haraji na dala biliyan 100 akan wasu kayayyaki da ake shigowa da su daga china wannan mataki ya zo ne kwana daya bayan da china ta yi karin haraji akan wasu kayayyakin amurka kamar waken soya da kananan jiragen sama da kuɗinsu ya kai dala biliyan 50 martanin na beijing ya biyo bayan haraji da amurka ta ɗora wa wasu kayayyakinta ne da ke shiga amurka wanda ya kai dala biliyan hamsin a farkon wannan mako kasuwar hannaye jari a amurka ta yi ƙasa biyo bayan umarni na trump baya-bayan nan hannayen jari na wata kasuwar da ake kira Dow Jones sun faɗi da kimanin maki 400 a cikin wato a ciniki da aka yi bayan da kasuwar ya sake tashi kasuwannin hannaye jari suna tangal-tangal hagu da dama ainun cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce sakamakon fargaban yaduwar tankin cinikayya tsakanin beijing da washington yar tsohon ɗan asirin rasha da aka cutar da da shi da sinadarin guba a wani hari da aka kai mata a birtaniya ta ce tana samun sauki cikin gaggawa yuliya ta faɗa a cikin wata sanarwa da 'yan sandan birtaniya suka fitar a jiya alhamis cewa ta miƙe a makon da ya gabata kuma tana farin cikin samun ƙwarin jikinta mahaifinta sarge skripal mai shekaru 66 a duniya har yanzu yana cikin mawuyacin hali a wani asibitin birtaniya biyu bayan harin guba da aka kai musu a ranar 4 ga watan maris lamarin da birtaniya take zargin rasha da aikatawa. Baba Yakubu Makeri ya karanto labarai. bari mu buɗe taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar niger ta ce ta karɓo bindigogi da alburusai da dama a hannun jama'a kakakin rundunar 'yan sandan asp abubakar dan inna shine ya bayyana haka a wani taron manema labarai kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu mustapha nasiru batsari ya haɗa mana bindigogi kamar da na faɗa guda ɗari da goma ne da kuma alburusai guda 81 an kwato su ne koko mutane da suka dawo yawa cikin wayannan akwai wanda aka kwato cikin wayannan akwai kuma wayanda suka mika hannu saboda amfanin shi wannan damar da aka baya kenan wanda ya cewa cewa san bai akwai yadda nasu ta yadda ya kamata ba kaga kafin yan sanda su fara neman su ko biye biyen su kamar mutum nawa ne suka dawo da su za su kai kusan mutane dari. akwai na samu shegu akwai na samu alawa akwai na kawo sarkin fawa lafai ga gawo baban gida amma kamar wani ka gani nan na mashegu yan sanda sun samu bayani na sirri cewa wannan gidan ana kirkira makamai sanadiyar haka aka je aka yi redin gidan aka recover wayannan kamar da kake ganin sun tuni wayannan mutanen an gurfanar da su gaban kuliya yanzu me yake kiran ku ga jama'a musamman wanda ke da makaman wanda suke da makama har yanzu kasan idan mutum in suka kawo ba ya kasance wannan taso suka kama su ba za a iya an san abin to duk kokarin jin ta bakin koda mutum guda daga cikin waɗanda suka dawo da waɗannan bindigogi ya ci tura a sakamakon rashin nunawa manema labarai su To amma gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan ci gaban da aka samu ta fuskar tsaron. Kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya ce yana fata mutane za su bi dokar da aka bayar domin ɗorewar zaman lafiya. dai kowa da yake daidai yake da bindiga da yake abin nan ina gani kowa ya ji cewa ba da wasa ake ba wanda kuma ka abin nan ka san police da kuma sauran jama'an tsaro za su aikin su to duk inda inda ake zato ko wani yake abin nan to Allah ba jama'an tsaro a ba su a ba gwamnati da jama'an tsaro haɗin kai saboda a samu zaman lafiya in ka an ga wasu sun shigo wanda ba ya da su ba cikin gari ba fada za a yi da su ba sai a sanar da mai anguwa ko hakimi ko sarki cewa gashi gashi saboda jama'an tsaro a sanar da su su dauki mataki. Jihar Legend dai ta sha fama da 'yan bindigan da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa musamman a arewacin jihar mai iyaka da jihar Kaduna. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Eh, Zaman gaskiya ya hina kariya a eh, To sai kuma ƙasar Kamaru inda sakamakon zaben da aka gudanar ya nuna cewa. jam'iyya mai mulkin kasar ta shugaba biya rdpc ita ce ta lashe kujeru 63 ita kuma jam'iyyar adawa ta saf ta samu kujeru guda bakwai kacal dama majalisar dattawan na kasar kamaru kujeru guda ɗari ne ta mallaka amma guda saba'in daga cikinsu hukumar zaɓe na ƙasar ta ba su hurumin zaɓar 'yan majalisar sai kuma kujeru guda talatin shugaban ƙasar ne yake da hurumin naɗa su na tambayi barista yaya ɗan jam'iyyar rdpc a jihar arewa mai nisa musamman a garin kusiri ko me zai ce kan wannan gagarumin nasarar da suka samu. Eh, gaskiya zan nuna <laughs> farin ciki na yi wato baya misaltuwa saboda haka babu abin da zamu ce ma ainihin abokanmu kamfiloli da suka yi zaɓe sai dai godiya. Alhaji Ibrahim mai yaƙi ɗan jam'iyyar adawa ne na jam'iyyar NCF ya shaida mini cewar dama suna jiran hakan. Sakamakon zaɓen dama tun ba na ga maka ita gwamnati ne take yadda zaben ta yi tsarin zaben ta yi daga dama kuma dama kowa ya san cewa a yadda kansala suke a kasar nan bayan da za yi wannan bakon ma da da suka bamu mu ma mun ga sun ba mu da yawa don ba tuni ma za mu samu wannan bakon ba mu yanzu duk abin da muke jira a kawo zaben mai kasa mu fito mu yi zabe mu sashi a gefe shi kenan mu canja komai na kasar da mu sashi a hanya Mr. Jera Masina masanin harkokin demokuraɗiyya ne na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya yi mini fashin baki kan yadda ake jiran shugaba biya a ƙasar kamaru dai akwai dokoki daban-daban na demokuraɗiyya yanzu dai muna jiran shugaba biya ne nan da kwanaki goma daga yanzu nan da aka ba da sakamakon zaɓe ya naɗa 'yan majalisu guda talatin amma ta ko'ina a cikin ƙasar zai zaɓe su yin hakan shine zai ba shi daman gudanar da mulkinsa a ƙasar jamhuriyar kamaru Mahama Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da gasa tsakanin ɗaliban makarantun shiyar da nufin bunƙasa harkokin ilimi a cikin hirarsu da wakiliyar mutamar abari. bari. Alhaji Laminu Isa Kabara magajin garin Shiya ta uku ya yi ƙarin haske kan shirin. gasa ce tsakanin makarantu an wara ta daga ƙanana 'yan muri-muri 'yan jardin damfan zawa eh, manyan har zuwa ta shidda kenan su ne aka kowa ya zaɓo yawa su ne aka gama ana kuma da 'yan madarasa kuma akwai shifta da sharhi na hausa akwai tatsiniya da tarihi na damagaram shine yanzu ma ake na ana yi kuma bayan da shi akwai kere-kere da fasa'a kowace makaranta za ta kirkira ta darje ta yi abu biyu ta kawo ine ne ya kai ku ga yin ka shirya irin wannan jarabawa wallahi babu wani abu illa a sa yara su kara hazaka su mun yi tambayoyi wajen 500 he muka bada makarantu kenan wani abun yana kara ma yara kuzari a cewar jagoran kananan makarantu madam ali halima inspectrice zandar turwa wannan fusa'a ta shiya ta uku ba karamin taimaka ma karatun yaran zai yi ba wannan kwankurkin mu a mushina na lakwal yana zuwa bisa kan kara inganta ayyuka na lakwal yana inganta ilimi yana kara zurfafa ilimi saboda yara suna ƙara bincike duka bisa abubuwan da suke a lakwal kuma hallo shi ma kamar yanzu wannan wanda aka sa na alfabetization na yaƙi da jahilci yawa kun ga lattijawa ne da yara da kowa da kowa duk sun zo suna yi jarabawar ta ƙumshi tarihi inda wasu su suka gabatar da tarihin da magaram na yi hira da wasu da suka yi jarabawar ga abin da suke cewa sunana mama musa eh na gabatar da tatsuniya abin da ya sama ni na ba da sunana don saboda abu ne wanda yake na da na gargajiya kuma mai muhimmanci don a ciki akwai gargadi akwai tarbiyya sunana muhammad said na gabatar da tatsuniya da kuma cikin tarihin da magaram abin na sani shekarun ka nawa shekara ta goma sha biyar tamar abari muryar amurka daga da a jamhuriyar nijar ilimi dukiya ne yau har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. ko kun san cewa daga cikin likitocin najeriya dubu saba'in da biyar da suka yi rajista fiye da dubu arba'in sun fice zuwa wasu ƙasashe me kawo haka abin da za mu yi ƙoƙarin dubawa kenan. nan. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki shugaban kungiyar likitoci reshen jihar Lagos, Dr. Olumuyiwa Odusote ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Najeriya cewa yawan likitocin Najeriya da suke ficewa daga ƙasar zuwa wasu ƙasashen duniya yana firgitarwa. A saboda haka ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa. na magance wannan matsala. Dr. Odusote ya ce a Lagos kawai fiye da likitoci dubu arba'in daga cikin likitoci dubu saba'in da biyar da suka yi rajista sun fice sun koma wasu ƙasashe yayin da kashi saba'in daga cikin ɗari na likitocin da ke cikin Najeriya suke ne tunanin neman aiki a wata ƙasar wajen. Ya ce matsalar ta kai jallin da idan majinyaci ya je asibiti to sai ya yi kimamin sa'o'i biyu zuwa uku kafin ya ga likita. Dr. Odusote ya ce a bana kurum likitoci ɗari ne suka bar aiki a asibitin koyarwa da ke badan jihar Oyo. Kuma kimamin likitoci ɗari takwas suka bar aiki a asibitocin jihar Lagos cikin shekaru biyu da suka shige. Jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya ta kasa ɗaukan koda likita guda ɗaya ne cikin shekaru biyu. duk da tallan neman likitoci da ta shayi fiye da likitoci da nas nas mai tanne suka bar aiki a asibitin koyarwa na ladoke a kintola a bana dr odusote ya ce matsalolin da suka shafi asibitoci a najeriya ga sunan tsibi-tsibi yawancin manyan asibitocin najeriya in baicin wadda take birnin eko ba su da isassun kayayyakin aiki wasu asibitocin ma sun zama wuraren da ke yada cututtuka masu saurin yaduwa. Haka kuma wasu asibitocin ba su da isassun gadaje, an mai da barandan asibiti wajen kwantar da majinyata. A saboda haka likitocin da suke da aiki yi musu yawa suna ta tafka kurakurai, wasu mata kai ga rasa rayuka. Ya ce a yanzu haka Najeriya tana buƙatar likitoci ƙwararru dubu ɗari uku da uku da ɗari uku da talatin da uku, kuma tana buƙatar ɗaukar likitoci kimamin dubu goma da ɗari shida da biyar a duk shekara domin bayar da ingantaccen kiwon lafiya ko kuma jinya ga majinyata. Abin takaici kuma Dr. Odusatu ya ce kasafin kuɗin da aka gabatar ko aka ware wa harkokin kiwon lafiya kashi uku da digo tara ne daga cikin ɗari kurum ya kamata a ce an ware fiye da kashi uku da digo tara daga cikin ɗari domin kashi uku da digo tara daga cikin ɗari da gwamnatin najeriya ta ware wa harkokin kiwon lafiya a kasafin kuɗin shekara ta takwas bai kai adadin kashi goma sha biyar daga cikin ɗari da kungiyar lafiya ta duniya ta ba da shawarar a warewa harkokin kiwon lafiya ba ƙaƙa tsara ƙaƙa lafiya fa ita ce uwar jiki wakilin sashen hausa nasiru elkaya ya samu damar zantawa da dr tahir lawan ɗaya daga cikin irin likitocin da suka ba aiki suka nemi aiki a wani asibitin ga dai abin da dr lawan ke cewa matsalar da ake samu na ɗaya in ka duba tun daga makarantun koyon aikin likitoci za ka ga ga ɗalibai da yawa suna buƙatar shiga aikin nan kuma babu wuri kamar misali na san jami'ar da a bara ɗalibai kusan dubu hudu suka nuna sha'awar suna son su koyi aikin likitanci a jami'ar kuma ita a doka mutum ɗari da hamsin kawai za ta iya ɗauka saboda haka zuwa kwarewa shi ma da wannan matsalar akwai likitoci da dama da suka zama suna son su dauki wani bangare su kware kuma babu isasshen wurare a sauran asibitoci to kuma duk lokacin da ya kasance an samu irin wannan matsala to zaka ga kenan ba an yi sa'a ba sai ya kasance sai masu gata wanda suke da wasu da za su iya magana sa baki a samu shiga kasan nan kuwa har akwai wasu wuraren da za ka ji asibitoci ma har suna sai da fam ne wanda doka duk babu wannan abu amma saboda ko a samu yadda za a hana wasu shiga ko kuma dai a san saboda wurin kaɗan ne kuma mutanen na da yawa. dokta mu koma kan maganar kuma likitoci ƙwararru 'yan najeriya da ke ficewa waje gashi kai ma ka bar babban asibitin ƙasa na tarayya da ke abuja ka koma asibitin ƙasashen ƙetare ne zamiye na turkiya gaskiya da ke Abuja. Me yasa kuke ɗaukar wannan matakin ne na barin asibitocin kasa ku koma waje? A gaskiya idan ka duba banda asibitocin misali banda asibitocin gwamnatin tarayya. kusan za ka iya cewa misali asibitocin jihohi misali a inda za a bincika a ce asibitin da ya kai matsayin general hospital ko specialist a nigeria za ka sha mamaki a jihohi da wuya a samu asibiti guda goma wanda ya cancanta a kira shi ko specialist nan ko kuma general hospital dalili babu kayan aiki a gwamnatocin kuma ba su damu ba akan hakan za ka ga an kira asibiti general hospital amma watakila likita kwaya ɗaya da ya je bautar ƙasa ya zauna shi kaɗai ne a wurin nan kuma an kira shi general hospital babu kayan aiki sannan yanayin aiki shi kuma gaskiya mafi yawanci daga likitocin nan za ga kowa yana son kana son kai aikin da kana aikin kana jin daɗin yin aiki amma in kana son kai aiki babu kayan aiki ko yanayin wurin aiki ya zama matsala kaga za ka yi aikin ne ba tare da kana jin daɗin shi ba kuma ba tare da kana samun abin da kake so ka gani ba misali ka zama da lafiya kana abin da ya kamata ka ga ya samu sauki kai farin ciki dan farin cikin likita kenan ka zo da matsala ya gane matsala ya yi maganin da ta samu sauki to shi a wannan rana komai ya yi mai kima ba maganar rashin ingancin albashi? Kuda da maganar rashin ingancin albashi za ka ga wani lokacin gaskiyar magana ba wai albashin ne abu na farko da mutane ke dubawa ba saboda duk inda zaka je misali ko da albashin ya fi haka to zaka ga akwai irin su haraji da zaka biya rayuwa ce mai tsada da sauran to amma inda a ce zaka samu wurin da akwai kayan aikin nan da zai baka dama kai aikin yadda kake so sai kaga cewar ka gwammace ka je nan ko da ku a cikin Najeriya haka ma wani ɗan ƙasar Uganda da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga mutanen da tamkar an mance da batunsu ya yi bayanin cewa There are many doctors, nurses, and midwives like Sam that study locally and work elsewhere simply because of unemployment. Akwai likitoci jami'an jinya da na ungozoma da dama a Afirka da kan yi karatu a gida amma su fice turai don kalubalen rashin guraben aiki da kuma karancin albashi. In ji ɗan ƙasar Uganda Christopher Ogeteka da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga al'ummomi da tamkar an manta da batunsu. And yet the local hospitals are understaffed, grossly understaffed. Hakanan za ka ga asibitocin cikin gida ba su da wadatattun ma'aikata kuma aiki ma ya yi musu yawa. Wannan ita ce babbar damuwa ga sashen lafiya a Najeriya, wacce ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka da akalla mutum miliyan 186 da aka ta zama ta bakwai ma a duniya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta wallafa labarin da ke nuna yadda Larabawa ke ɗaukar likitoci daga Najeriya zuwa musamman ma Saudiya. a mahangar shugaban hukumar lafiya matakin farko na gombe dr ahmad gana kalubalen ba wai kawai na albashi ba ne har ma da rashin wadatar kayan aiki da kan sa kwararrun likitoci ficewa don samun manyan asibitoci da hakan zai ba su damar nuna kwarewarsu musamman a ce sai an buɗe zuciya asibitocin da za su buɗe ka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa open heart surgery probably inugu suna iya kokarin su shi yasa wani lokaci zaka ga jama'a mu sukan yi tattaki su wuce India ko a tafi Saudi Arabia ko Dubai ko kuma Turai domin akwai karancin kayan aiki irin wannan musamman yanzu kai a ce maka zuciyar da take buga jini ta zagaye jikin mutum ba tsayawa take yi ba sannan kuma za a buɗe ta a mata aiki to kaga dole sai an yi wata zuciyar kamar a gefe ta inji wanda zai tabbatar da jinin yana zagayawa ita ana mata aiki kuma ita ma ana bata jinin sannan sauran gangan jiki ana bada jini akwai matsala babba da muke da shi a Najeriya da yawanci mai kuɗi zai ga cewar Najeriya ba zai taɓa samun biyan bukata ba likitocin da zaka je ka samu a indiya suna nan anan sannan masu asibitin Indiyan sun zo sun kafa asibiti a Najeriya wajen haɗin kai tsakanin gwamnati da kuma su masu sa hannun jari to irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkar kiwon lafiya domin gwamnati in ta tashi yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarin su a cikin harkar kiwon lafiya tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci sauran masu ayyuka a asibitoci za a samu ingancin harkar kiwon lafiya a Najeriya. zai yi wuya a shafe shekara ba tare da barazanar rajin aiki daga likitocin Najeriya ba kan neman karin albashi da gyara asibitoci. za ka tarar kwararrun likitoci da ba su fice ketaren ba kan yi aiki a asibitocin gwamnati amma can gefe suna da asibitoci masu zaman kansu da sukan caji kuɗin da suka fi karfin talaka nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Haka ne. muna jinjinawa likitoci da nas nas da kuma ungozumomi a saboda haka idan allah ya yadda za mu yi ƙoƙarin jin ra'ayinsu a kan irin matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyi ko kuma matakan da suka ga ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala a halin yanzu kuwa Jummai ali ke cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu a huta lafiya. To a gaida Juma'a Ali kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a brazil alkalin wata babban kotun ƙasar ya umarci tsohon shugaban ƙasar luis Inácio lula da silva da miƙa kansa ga hukumomi a birnin karitiba da ke kudancin ƙasar ya zuwa yau juma'a da rana wato agogon yankin domin fara zaman kaso na shekaru goma sha biyu da kotu ta yanke masa saboda an same shi da laifin cin hanci da rashawa wata babban kotun brazil ta bada takardar kamo tsohon shugaban kasan jim kaɗan bayan da masu shari'a a kotun kolin ƙasar suka ƙi amincewa da buƙatar da da silva ya yi na neman ya ci gaba da zama a kan beli yayin da yake ci gaba da ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da aka yanke masa firaministan pakistan da ake kira shahid khan abbasi ya yi shirin kai ziyarar aiki a afghanistan a yau juma'a domin tattaunawa a akan dangantakarsu da ta yi rauni so a gaishe ka da takaitattun labaran kuma ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da sa a da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da maryam dauda za ta gabatar da shirin kallabi kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga malam umar aliyu sb kwanta kwantagora da amayyarsa hassana marafa shehu da za a ɗaura wa aure gobe asabar a fada mai martaba sarkin yawuri da karfe 11 na safe muna kuma taya iyalan malam abdulsalami marshi bala da marigayi alhaji adamu bala murnar ɗauran auren 'ya'yan sarakiya abdulsalam da Shamshuddin Adamu wasu ma waɗanda za a ɗaura wa auren gobe Asabar da goma sha ɗaya na safe a masallacin Annur da ke Wusetu Abuja. Allah sa an yi adace kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.